kama daga kan 'yan mata da zaurawa da wasu matan aure waɗanda ke shiga cikin ƙasar Saudiya da niyyar neman kuɗi. Duk da yake wasu ba a cikin Maka da Madina suke ba, wasu suna cikin wasu ƙasashen ne amma dai duka akan yi musu kuɗin goro a ce waɗanda suka je Saudiya. Batun 'yan Saudiya batu ne da ya kamata a ce duk lokacin da za a tattauna a kai to a mai da hankali wajen yin magana akan abin da yake faruwa a cikin ƙasar na rashin kyautawa da wasu suke aikatawa. duk da kasancewar ba za a yi kuɗin goro a ce kowa haka yake ba to amma kuma duk lokacin da za a yi magana akan wani abu akan duba matsalar a tattauna a kanta abin da ba matsala ba ne sai a shiru a kai da wannan ne nake so in kwantar da hankalin waɗanda suka san in sun je Saudiya ba wani abu suke mara kyau ba kada su zargi kansu kada kuma su ji cewa an yi musu kuɗin goro duk kuwa wanda ya tsargu alhalin ya san cewa dama yana da wannan ɗabi'ar to ya kyauta a ce ya ji tsoron Allah ya kyara. haka kuma ma janibin cutar da ƙananan yara ɗaukar yaran da ba su kai matakin su iya zama a wata ƙasa ko a wani gari su ci gashin kansu ba a kai su su rika zaman kansu babu shakka wannan shi ma abu ne mai sosa zuciya sosai kuma a kan wannan ne za mu yi magana yanzu domin kuwa dr muhammadu sani umar musa haifaffen Saudiyya, ɗaya daga cikin zaratan malaman ƙasar mu najeriya wanda Allah ba shi ɗanbin ilimi wanda babu abin da zai ɓoyi a gare shi na rashin kyautawa ko kuma kyautatawa da yake faruwa a cikin mamlakatul arabiyyatu saudiya ya yi magana karo na farko akan ƙananan yara da ake ɗauka a kai saudiya da sunan aiki malam ya sa harshe cikin fushi ya ja hankalin iyaye a inda ya fatawar cewa sun shiga cikin faɗin ma'anar ayan nan da ubangiji ya ce wa ban yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim duk wanda ya nufaci yin wani ilhadi wato kautar da gaskiya ko aikata wani zalunci a harami Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi shi fa wannan niyya yayi mutum da ya niyyar aikata sharri a maka ko a Madina ka ji a ranka kaɗai kana so ka aikata ta banna a wannan gurare masu tsarki Allah ya yi alkawarin sai ya ɗanɗana ma azaba mai raɗaɗi yaya kuma wanda ya aikata yaya kuma wanda ya ɗauki wani ya kai shi wannan guri domin ya wani abu wanda yake ba daidai ba duka dai za ku ji cikakken bayani daga babban malami Dr. Muhammadu Sani hafizahullahu ta'ala. To amma gabanin in sanya muku jawabin Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ga wata sanarwa kama haka. Wata baiwar Allah da muka baku labarin cewa tana da 'ya'ya marayu tana ta fama da rashin lafiya. Ko muka bayyana muku cewa mun ɗauki nauyin kai su asibiti, alhamdulillah a halin yanzu ta karɓi magunguna da allurai kuma ta warke. duk da kasancewar ta ɗauki lokaci mai tsayi tana wannan rashin lafiya amma bisa taimaka wadda kuka yi da kuɗaɗen da kuka saka a wannan gidauniya muka ɗauka muka yi mata magani a yanzu ta warke sai dai ta samu shi daga wasu manyan mata guda biyu da ƙasashe daban-daban ɗaya daga saudiya ɗaya kuma ban riƙe wace ƙasa ba ce ɗaya ta tura mata naira dubu goma ɗaya ta tura mata naira dubu ashirin inda muka je muka basu suna ta murna kai ka ce an musu kyautar miliyan talatin ne ku duba yadda alkhairi yake tasiri ga wanda ya shiga kunci kai wanda ka bada watakila kare na abin da ka bada amma wanda aka yi wa a wajen sa alkhairi ne da ba za a manta ba har abada a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to hajiya wannan ita ce mai marayin nan wacce na baku labari ga halin da suke ciki bata da lafiya kika turo da kuɗi muka bata ga ta yanzu za ta yi godiya game da wannan tallafi da farko dai gashi har ta warke dama mun sanar da ku cewa mun ɗauki nauyin kai ta asibiti an mata magani to alhamdulillah yanzu cuta ce kusan wata bakwai tana fama to kuma cikin ikon Allah yanzu gashi ta warke to ga shi za ta yi muku godiya game da wannan tallafi assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ni ce wacce aka kawo min dubu goma. An gode alsaka da alheri. To wannan wacce ta da dubu goma ita ce aka fara kawo miki. mai dubu goma ita ce wata hajiya ce daga maka eh. ta ba da naira dubu goma ta ce eh. tana so a baki wannan eh, gudunmawa eh yawa to ita kuma wannan mai dubu ashirin ita ma wata hajiya ce ta turo daga wata ƙasa ta ce a baki yawwa amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin to ubangiji Allah ba da lafiya Allah ya kiyaye gaba Amin, amin amin amin amin amin To ba uwa wannan ita ce baiwar Allah da muka ce muku ‘ya'yanta sun nemi wani bawan Allah da ya taimaka musu amma kuma ya nemi ya alfasha da su. Hakan ce ta sa waɗannan ‘yan mata suka janye daga neman wancan taimako da ƙarshe muka ji labari muka je muka yi musu wannan tallafi kuma ga irin nasarar da aka samu na samun lafiyar ita wannan baiwa Allah. Da wannan ne muke ƙara kwaɗaitar da ‘yan uwa da cewa a ci gaba da tallafawa masu ƙaramin ƙarfi a cikin wannan gidauniya da ma duk inda kasancewa cewa idan ka tallafa ɗin saƙon zai kai ga wanda ya shiga cikin wannan matsala. Akwai yarinya da na baku labari jaririya ita ma ɗazu na je na tadda ita tana ta wasanta. Yarinya ce shekarar ta uku ba ci ba sha ba ta tafiya tana cikin wani hali wanda na ce muku na je na tar an kai ta wajen mai riƙiya ya ce a bada dubu goma na sa aka dawo da ita na fahimci matsalar yunwa ce dandanan na sa aka kawo wani milik na bata ta sha sannan na sa aka kai ta asibiti an je an yi gwaje-gwaje kusan guda uku da ƙarshe dai an samu tana fama da typhoid da malaria da kuma ainihin wato ko Wacce matsala dai da na gaya muku ta yunwa to da ƙarshe dai wannan yarinya ta warke halin da ake cikin yanzu ta samu lafiya wanda uwarta ta ah, kakarta ta shaida min cewa wannan yarinya tun babbar sallar da ta wuce take fama da rashin lafiya ku duba ku gani sakaci irin na mutane talauci ne yake sa mutane wani lokacin suke gafala daga lafiyar 'ya'yansu ko ku a jahilci ne domin su suna ta alakanta abin da aljanu to ga abin da ya faru a yanzu yarinya da tuni a likita ya yi mata gudunmawar da ya kamata ya bata ta gaggawa an zo ana ta kai ta asibiti kuma har yanzu na ba su dama na ce su ci gaba da kai ta ganin likita har sai likita ya ce yarinya ta warke gaba daya domin zuwa yanzu an ce za a yi mata wani gwaji ma a idanta mun ce a yi magani domin an ce tana yin wani dindimi haka da ido duk da yake wannan dindimi da take da ido su suna alakanta da aljanu to amma shi likita yana ganin wata cuta ce kawai to mun ce su idan abin da zamu iya yi ne insha Allahu ta'ala zamu tallafa musu daga cikin wannan gidauniya ina muku albishir insha Allahu ta'ala ire irin waɗannan ayyuka da kuke na tallafawa masu karamin ƙarfi Allah ba zai taɓa barin ku tozarta ba ina muku albishir da aljanna insha Allahu ta'ala ga duk wanda ya taimakawa wanda ya shiga cikin tsanani haka kuma ma zuwa yanzu akwai wata mara lafiya na na yi muku zancenta ita ma mareniya ce budurwa ce mai kimanin shekara goma sha uku ita ma na same ta a cikin wani hali ba a kai ta asibiti ba tana kwance a gida rai a hannun Allah mun sa an kai ta asibitin Murtala wanda a yau dinnan insha Allah ta'ala bayan shan ruwa ma za mu je mu duba ta tun ita ma an mata gwaje-gwaje an saka mata oxygen ne tana karɓar magunguna a halin a zuwa yanzu likita yana bata kulawar da ta kamata to muna sa rai ita ma insha Allah ta'ala za ta warke wanda nasara kenan muka samu guda biyu warkewar wacin yarinya da warkewar wannan baiwar Allah ga kuma ta uku ita ma insha Allah ta'ala ita ma mareniya ce muna sa ran za ta warke da taimakon Allah subhanahu wataala da haka muna ci gaba da kwadaitar da yan uwa wanda Allah ya horewa yana iya saka tallafinsa a cikin wannan gidauniya ga marayu da waɗanda suke kwance ba su da lafiya ba su da za su ciyar da iyalinsu za mu tallafa musu insha Allah ta'ala ga lambar bankin mu nan kamar da kuke gani a rubuce da mun sanya muku iya jaiz ban gashi nan a rubuce Jaiz Bank suna account ɗin Abubakar Zubairu lambar ita ce arba'in da uku ashirin da uku shida tara ɗaya sai kuma lamba ta biyu ita ce lambar First Bank ita ce muka ƙara da ita saboda masu korafin cewa suna ƙasashen turai in sun zo tura kuɗi sai a ce wai wannan Islamic Bank ne ba za a tura ba da haka ga First Bank nan ana iya sakawa a ciki shi ma suna account ɗin Abubakar Zubairu ga lambobin nan kamar haka ashirin sha tara ashirin da biyar arba'in da hudu sha biyu waɗannan su ne lambobin kamar da kuke gani a rubuce to ba tare da ɓata lokaci ba yanzu kuma barin sanya muku jawabin Dr. Muhammadu Sani Umar Musa hafizahullahu ta'ala game da wata wata yarinya kankanuwa wacce ta yi kira tana kuka tana faɗin irin halin da take ciki da yadda aka tarsasa mata take neman kuɗi a Saudiya kuma in ta turo kuɗin sai a kashe karshe tana so ta dawo gida amma kuma aka hana ta dawowa gabanin azumin nan ta rubuto ta yi tambaya tana kuka a taimaka mata an kai ta tun tana 'yan shekara takwas take aiki gurin gidan larabawa ana karɓar kuɗa ana tura wa iyayenta ta isa aure yanzu tana son ta zo Najeriya ta yi aure amma iyayen sun hana ta kuma an bi an kukkulle ta an hana mata hanyar da za ta fito daga ƙasar tana kuka irin azabar da take ciki tana ce ayi addu'a kuma ayi wa'azi ga mata da iyayen da suke yi wa ‘ya'yansu irin wannan iyaye maza ko mata da suke sa a ɗauki ‘ya'yansu kanana a je a kai su ƙasa can cikin larabawa a cewa za su rika samun kuɗi yarinya ba ta samu ilimi ba ta samu karatu ba ba ta samu kyakkyawar tarbiyya ba in ba ikon Allah ba sai ga cewa daga lokacin ne an buɗe mata ƙofar lalacewa sannan ta girma an hana ta aure saboda abin da take samu daga hannun larabawa abu shakka wannan ba ƙaramar jariba ba ce idan har Allah zai yi wa wanda ya yi niyyar saɓan Allah kaɗai aka ce no zai min azabin alimin azabar ma mai raɗi azabar ma ba kankanuwa ba to ina ga wanda shi yake daukan wannan laifi ba wai kawai tsakanin shi da Allah ba har ma yayi abin da zai cutar da wanda bai ji ba bai gani ba babu shakka wannan laifi ne babba kuma wannan tsoratarwa ce ga dukkan wanda ya zanto wannan ita ce sana'arsa to lalle ilalla ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nemo sana'a ta gaskiya sana'a ta mutunci sana'ar da ba za ta jefa shi cikin fushi to kun dai ji fatawa daga bakin masu abin da aka iyaye sai a yi hattara a kiyaye tura yara ƙanana waɗanda shekarunsu bai kai ba zuwa inda za a riƙa zalunta su a taure musu uruce su wani lokacin ma a haramta musu ilimi wani lokacin ma hakan ya bayi ga rushewar tarbiyyar su kawai don a sami abin duniya sai dai ina so in yi amfani da wannan damar wajen faɗakarwa ba wai dukkan wanda ya je Saudiya ba ne yake lalacewa ba kuma dukkan wanda iyayensa suka tura shi ya je nemi kuɗi ne ake zaluntarsa ba da haka ba a taru an zama ɗaya ba akwai waɗanda suna zuwa Saudiya tafiya su yi aiki suna kiyaye mutuncinsu suna tsayawa iya inda Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya halatta musu su tsaya ba sa aikata wani abu na alfasha ko da ko a ce ba su da kowa akwai waɗanda kuma suna hannun yan uwansu ne da danginsu waɗanda su dama tuni suna can da haka ba zai yi a kuɗin goro a ce duk macen da ta je Saudiya tana watsewa bane da haka a lura da wannan kada a kuɗin goro kada a batawa waɗanda ba sa yi suna muna da mutane da dama da suke a Saudiya mafi yawan su mutanen kirki ne ba sa aikata wani abu sai dai masu yin su suke janyo ake zagin nagarin wato ko suke janyo ake zagin su kaga kenan ya kamata masu zuwa su yi abin da ba daidai ba su ji tsoron Allah su gyara domin kuwa laifi biyu suke suke naɗa na ɗaya ga sun aikata zunubi a gurin da ya fi ko ina daraja a duniya na biyu ga shi kuma sun janyo ana zagin wani mai neman halaliyarsa ko ana zagin wata mai neman halaliyarta wacce ta tsara mutuncinta ba tare da ta aikata ba su ma masu yin zage-zage ko masu sukar waɗanda suke shiga ƙasa mai tsarki neman kuɗi su ji tsoron Allah. Babu dalilin da zai sa ka jefi wata mace da cewa kaza take ko ka jefi wani da cewa kaza yake a guri dan kawai wasu suna zuwa su yi abin ba daidai ba baka da hujja ko da mutum yin yake idan Allah ya tsaye da ku ranar gobe alƙiyama baka da hujja sai ubangiji ya muku hisabi kai da shi addinin musulunci bai yadda kai wa wani kazafi ko ka bata wani suna ba ko ka jefi wani da mugun abu ba sai abin da kake da yaƙini ka gani duk abin da ba gani ba shubuha ce in ma wani ne baka labari ka bar shi a matsayin gulma kawai kada ka ɗauka gaskiya ne asali mutane mutanen kirki ne sai idan wani abu ya bayyana daga gare ka cewa mutum ba mutumin arziki ba ne kuma addinin musulunci yana leƙawa cikin al'auran mutane ka dinga bibiyan mutane sai ka ga uh, tsiraicinsu sai ka ga gajiyawarsu sai ka gano kuskurensu da zunubansu to duk wanda yake haka shi ma ya sani Allah zai bibi al'aurarsa kuma sai Allah ya tozarta shi don babu wanda ba shi da zunubi mutum nawa ne a kasar su a gidansu suke yin aikin da ba shi kenan ba wani ma cikin sa aka same shi yana zakkewa kaga ƙarshen banna kenan to kaga irin waɗannan bai dace a ce su sun zo sun sa baki ba ma wajen suka wani dan ya je ƙasa mai tsarki yana neman kuɗi ko da a ce abin da yake ba mai kyau bane ba da haka ya kamata a kiyaye ba dole bane mutum sai ya je wata ƙasa a ƙasar da kake yanzu akwai gidajen karuwa da gidajen giya akwai mutanen banza to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya samu dace ya gyara mana zakatan mu ya kare mu daga zamiya ya tsare mu daga sharrin duniya da na kiyama wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh